Tarihin Afrika Za mu fatattakar Portugal a cikin mu 'yan mulkin mallaka ƙasar Portugal saboda a yanzu muna da yaƙinin wannan nasara. Tabbas za mu nasara a kansu. manufa da kuma aƙidar Amil Cabral a fagen diplomasiyyar duniya sai daɗa faɗaɗa suke yi. La présence d'un criminel comme le gouvernement portugais. A gare mu bai kamata a ce gwamnatin mashaya jini da fir'aunanci ta Portugal na cikin ƙungiyar NATO ba. Ƙungiyar da ake kirarin darata 'yanci, dimokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama. Duk da cewa Portugal na cikin wannan ƙungiya, tabbas tana sabar takalmi da ƙin darata abinda abokan tahiyarta na NATO ke kirarin karewa ko martabawa. jawabai da cabral ke yi akan kasar portugal da ɗaci sosai gado hakan ne ya sa yana yawan bulaguro tare da halartar duk wata muhawara da haɗuwa akan batun neman 'yanci a shekarar 1970 ya yi jawabi a dandalin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york sannan kuma ya yi jawabi a gaban majalisar dokokin amurka da ke birnin washington a watan afrilun wannan shekara ne ya je birnin moscow na kasar rasha don halartar bikin cika shekaru 100 da haihuwar lenin a watan yuni kuwa a birnin rome na italiya don halartar taron taimakawa kasashen da ke karkashin mulkin mallakar portugal manufar taron ita ce taimakawa kasashen don samun 'yancin kansu Ana Maria Cabral matarsa ce kuma ga abin da take cewa dangane da haka. Taron ya haɗa 'yan gwagwarmayar neman 'yanci na shirin renon Portugal da masu taimaka musu. A lokacin ne Roma Paul na shida ya gana da manyan 'yan gwagwarmayar irin su Cabral da Neto da dai sauransu. E irin wannan nasara a fagen diflomasiya da 'yan gwagwarmayar ke samu a faɗin duniya bai yi wa ƙasar portugal daɗi ba don haka a watan nuwamba na 1970 portugal ta tura wasu sojojinta na bala domin su kamo mata manyan 'yan gwagwarmayar neman 'yanci na kungiyar pijc e aikin waɗannan dakaru shine fatattakar 'yan gwagwarmayar hatta a tungarsu tare da lalata makamansu har ila yau an ba su umarnin shiga ƙasar gini konakiri inda suke samun mafaka da goyon bayan shugaba sai ku Ture don kifar da gwamnatinsa. Rahotannin da muke samu daga Radio Conakry na cewa sojin haya daga ƙetare na ci gaba da yin kutse a cikin wannan ƙasa ta Gini. A farkon safiya labaran da ke zuwa na cewa har yanzu ana ci gaba da gwabza kazamin fada sai dai dakarun gwamnatin saka ture sun kusa murkushe maharan Har yanzu gwagwarmaya ba ta ƙare ba, wannan yaƙi da muka tsinci kanmu na buƙatar a duk rana ta Allah ƙara ƙwazo da nuna kishin ƙasa don tabbatar da wannan juyin juya hali. Yaƙin da ƙasashe masu girman kai suka tilastawa al'ummarmu na buƙatar cewa ita al'umma da kanta dole ne ta tashi tsaye domin ganin bayan maƙiya da abokan gaba. A Conakry babban birnin kasar Gine an shiga rudani. 'Yan tsirarun dakarun sojan gwamnati da ke tabbatar da tsaron ilahirin cibiyoyin jam'iyya mai mulki a birnin na sahun gaba a fafatawar da ake yi da sojojin hayar da kasar Portugal ta tura a kasar. Fada a cikin wannan birni ya kazanta. Mun gano wani jirgin ruwa tsaye a yankin ruwan ƙasarmu makare da makamai haka da ɗaruruwan sojojin haya waɗanda turawa ne da suka fito daga ƙasashe daban-daban. Maganar da ake muku yanzu haka wasansu na cikin wannan birni na Conakry. Dakarunmu na juyin juya hali sun cafke da dama daga cikinsu. Wannan farmaki dai bai yi nasara ba. Ƙasar Portugal ta kwashi kashinta a hannu saboda ta kasa kifar da gwamnatin shugaba Ahmad Sekou Ture. haka sun kasa kama magabatan jam'iyyar neman 'yancin gini bisau da kafbert wato pijc da ke zaune a birnin sai dai an samu nasarar kwato wasu dakarunsu 24 da ke tsare a gidan yarin kwanakiri a wannan lokaci ne amilcar cabral ya tabbatar da cewa yanzu fa rayuwarsa na cikin hatsari kuma turawan mulkin mallakar portugal za su yi matuƙar farin ciki idan suka batar da shi a halin da ake ciki an maria cabral matarsa ce Nous sommes tous nécessaires Kowannenmu na da muhimmanci a cikin wannan gwagwarmaya ta neman 'yanci. Daga cikinmu babu wanda za a ce ba a iya maye gurbinsa idan baya nan ba. Idan ka ga ana gwagwarmaya har ta tsaya, tabbas ba a ɗorata ta akan turbar da ta dace ba. Idan har na yi tafiya ta ko na dakatar da gwagwarmayar ko aka kama ni ko ma aka kashe ni ko shakka babu daga cikin abokan tafiya na yi imanin akwai waɗanda za su ci gaba da gwagwarmayar da muka faru abinda amilkar cabral ya faɗa kenan ƙwarin gwiwa da ya samu sakamakon nasarori a filin daga haka da fannin diplomasiya ya sa amilkar cabral halartar taron shugabannin kasashen kungiyar haɗin kan kasashen afirka ta oau a birnin addis ababa na kasar habasha wannan kuwa a shekarar 1971 yayin wannan taro ne zai samu irin duk goyon bayan da yake bukata daga shugabannin kasashen waɗanda ke goyon bayan gwagwarmayar da yake yi ta neman 'yancin ƙasarsa. Addis Ababa vient de prouver que Wannan taro na Addis Abeba ya yi kyau matuƙa saboda goyon baya da muka samu daga 'yan uwanmu shugabannin kasashen Afirka waɗanda su suka samu 'yancin kansu. Wannan ya nuna cewa sun ɗauki matsalolinmu da walhalun da muke sha tamkar nasu. Muna fata tare da wannan taimako na danginmu kasashen Afirka nan ba da jimawa ba za mu kawo ƙarshen mulkin danniya da zalunci na tura mulkin mallakar Portugal a ƙasarmu. A watan Fabrairun 1972 Amilcar Cabral ya ɗauki magana yayin taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 163 wanda ya buƙaci majalisar ta tura masu sa ido a yankunan da dakarunsa suka kwace daga hannun 'yan mulkin mallakar Portugal. Burinsa shine majalisar ta ayyana 'yancin kan yankunan da ke rashin ikon ƙungiyarsa ta PIGC. Amilcar Cabral da ke rike da kashi biyu cikin uku na faɗin ƙasar Gini Bisau na so a ayyana cikakken 'yancin waɗannan yankuna da ya kama. abunda zai kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan portugal tawagar sa ido ta majalisar ɗinkin duniya za ta ziyarci yankunan da aka kwato da ke kudancin ƙasar gini muna a watan afrilu ne na 1972 tawagar za ta share mako ɗaya cur a yankin rahoton da wannan tawagar ta haɗa za ta miƙa shi ne ga majalisar ɗinkin duniya a birnin new york daga bisani kuma ya nuna a ƙarar cewa jam'iyyar pijc ce ke da halascin wakilcin al'ummar yankunan bini bisau da kuma kafbar abin da ke tabbatar da cewa kafaral da abokan tafiyarsa na shirin kai ga nasara. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une morale internationale A yanzu muna iya cewa kasashen duniya sun san abin da suke yi, saboda suna ɗaukar duk wata babbar ƙasa da ke ci gaba da yin mulkin mallaka a matsayin marasa imani da tausayi. Gwamnatin ƙasar Portugal sai in ce maka gwamnati ce ta marasa imani da kama karya. Kan Bayan wannan ne ilahirin ƙasashe mambobin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya suka amince da wannan kudiri na Allah wadai da mulkin mallakar da kasar Portugal ke ci gaba da yi a wasu kasashe tare da kira ga kasar da ta dakatar da yakin da take yi da kungiyoyin gwagwarmayar 'yancin kai sannan da janye dakarunta tare da kawo ƙarshen tsarin mulkin mallaka daga waɗannan ƙasashe wannan zai bayar da damar buɗe tattaunawa abinda dama amilka alkabaral ya tsara mataki na gaba shine ayyana samun 'yanci wannan ya sa a ƙarshen shekarar 1971 kwamitin koli na jagorancin kungiyar gwagwarmayar neman yanci ta PIGC ya shirya yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka a shekarar 1972 don girka majalisar dokoki ta farko da za ta kunshi 'yan gwagwarmaya zalla a gini bisau. 'Yan watanni bayan wannan musamman a watan Oktoba na 1972 bayan zaɓukan da aka shirya a yankunan da kungiyar ta PIGC ta kame an zaɓi mashawarta 273 na yankuna tare da 'yan majalisar dokoki 120. daga nan ne fa shirin karɓar 'yancin kan ƙasar ya kama Ya ku al'ummar Gini na Afirka da ma duniya baki ɗaya, musamman masu gwagwarmayar neman 'yanci, ina mai sanar muku da cewa waɗanda ke fatan ci gaba da mulkin danniya da zalunci sun aiwatar da wani kisan kai mafi muni a cikin ƙasa mai cikakken 'yanci ta gini. Ina mai juyayin sanar da ku cewa mun yi rashi na magatakardar ƙungiyar PEGS wato Amilcar Cabral wanda ya rasu a ranar Asabar 20 ga watan Janairun shekara 1973 da misalin karfe goma da rabi na dare a kofar gidansa kisan da aka yi masa ba karamar gazawa ba ce a gare mu. Wannan kisa al'amari ne da ke ƙara tabbatar da cewa akwai hannun ƙasashe makiya irin su Portugal Cabral a wurinmu bai mutu ba zai ci gaba da rayuwa ta hanyar yada aƙidarsa ta neman ci gaba adalci da kuma 'yanci ga al'ummar mu ta Afirka. Allah ya ɗaukaka juyin juya hali a shirye muke don tabbatar da shi. Bayan sanarwar rasuwar Amilcar Ropel Cabral da shugaba sai ture bayar da kansa, juyayi ne da takaici sannan da ayar tambaya ke yawo a kawunan al'umma. Me ke faruwa ne? Ko yaya aka yi aka kashe Cabral? a wannan lokaci da haƙarsa ta kusa cimma ruwa a kan samarwa ƙasar shi ta gini bisau 'yanci ranar asabar 20 ga watan janairu joaquin cisano magatakardan ƙungiyar frelimo ta mozambique da ke wata ziyara a birnin conakry a lokacin zai bayar da wata lacca a cibiyar ma'aikata ta PIGC da ke birnin a wannan lokaci muhawarar da zai gabatar ta ɗauki hankulan dukan 'yan takarda da 'yan gwagwarmaya a wannan yammaci sai dai amilkal cabral da aka gayyata a wata liyafar cin abinci a ofishin shikarancin kasar poland bai samu halartar muhawarar ta sani ba mataimakinsa aristide ferreira shi ma bai je taron ba ya zauna a cibiyar jam'iyyar ta pijc ne yana jiran dawowar kabaral da ya kamata su yi wani aiki a wannan dare zuwa karfe goma sha ɗaya a wannan lokacin ne kuma amilkal cabral da ke tare da rikiyar matarsa ana maria cabral suka baro ofishin jakadancin. da kansa yake tuka motarsa kirar Volkswagen. Gidansu baya da nisa daga inda suka fito. 'Yan mitoci kafin isar su kofar gida, hasken wata mota ne aka dallo masa a ido. Kuma wannan motar tuni ta datse hanyar da ya kamata ya bi. Bayan ya tsaya sai lura cewa motar ai ta jam'iyyarsa ce. Shi ya sa ya sauka ya tunkari mutanen da ke cikinta. Ya ce da su me ke faruwa ne? Tambayar da ya yi masu kenan, ba tare da sun ba shi amsa ba. sojoji uku ne suka sauko daga motar tare da nuna masa bindigogi shagoran waɗannan sojoji dai cabral ya san shi sosai sunansa inocencio kani ɗaya daga cikin zaratan sojan masu neman 'yancin kai na ƙungiyarsa kuma shugaba ne a rundunar sojan ruwa na ƙungiyar pijc mai fafutukar gwagwarmayar a baya bayan nan yana da matsala ne cikin wannan tafiya ta gwagwarmaya abin da ya ce ka bi mu kawai in ji inosiya kani a lokacin ne cabral ya kwala kira ga masu gadin kofar gidansa sai dai babu jami'in tsaro ko da ɗaya a kofar gidan a lokacin naboniya da aka fi sani da suna baciya ya sanar da maharan cewa masu gadin gidan ba sa nan yayin da Ferreira ke jiran kabaral a cikin ofis. Masu gadin sun tafi laccar da Chisano ke gabatarwa a wannan dare, don haka sun tabbatar da cewa babu masu gadi a kofar gida a lokacin. Shiga mota ko kuma mu tafi da kai da ƙarfi, in ji Inosiyan Siyano. a lokacin ne ɗaya daga cikin maharan ya matsa kusa da kabaral da wata igiya a hannunsa ba za ku same ni ta haka ba in shi kabaral ba wanda ya taɓa duka ta kuma ba zan taɓa dukar wani ba muna gwagwarmaya ne don tabbatar da aladji daga nan ne fa kani ya saita bindigarsa a kabaral nan take kuma ya harbe sa harsashin da aka tabbatar da cewa ya same shi ne a hantarsa kuma nan take ya kife cikin karfin hali kabaral ya samu damar tambayar abokanin nasa me yasa suka harbe shi idan akwai wata matsala tsakaninmu sai ta hanyar tattaunawa ne ake iya magance ta cikin wannan yanayi ne kani ya baiwa sojojin da ke tare da shi umarnin su karasa kashe kabral a gaban idon matarsa da ke cikin mota suka kashe shi ta hanyar zazzaga masa harsasai har ya cika ga abin da maria cabral take cewa biyu bayan wannan lamari na yi ta ihu sosai suka kama ni abin babu daɗi ba kyau a gaskiya na kiɗi ne har ta kai ga ba zan iya bayar da labarin abin da ya faru ba an tafi da ana maria cabral a yankin Montaya, inda gidan yarin kungiyar piyc yake tare da sakin wasu sojojin da ke tsare waɗanda ke goyon bayan yin tawaye ga cabral aka kulle ta da wasu shiga-shigan kungiyar da aka kamo tare da sanar da su cewa za a harbe su karfe shida na safiyar gobe wannan shiri dai ya ci gaba a wasu sassan birnin konakiri kafin karfe goma sha ɗaya dare cikin bazata sun ƙara kama aristide ferreira mataimakin kabaral da ke jiransa a cibiyar ƙungiyar mamadu ingai babban dogarin cibiyar ƙungiyar ne ya kama ferreira da hannunsa tare da lakaɗa masa duka bayan haka aka dugunkume shi a bayan wata mota aka nufi tashar ruwan birnin konakiri dukan motocin ƙungiyar pijc na da wata lamba ce ta musamman iri ɗaya kamar haka wato ff da wannan lamba ce suka yi yarjejeniya da gwamnatin Konakiri. Ita ce shaidar ba su damar zirga-zirga cikin birnin Konakiri ba tare da wata matsala ba. Da hakan ne suka yi nasarar wucewa shingayen jami'an tsaro da ke gadin hanyar da ke shiga tashar jiragen ruwan. Daga nan ne aka nufi sashe na hudu na wannan tasha da Mr. Ferreira. A tsanake Kani da mutanensa suka shiga jirgin ruwa. to sai dai harbin da suka yi yayin kisan cabral an ji kararsa har zuwa kunnen kwamanda osvaldo fiera memba a majalisar tsara dubarun yaƙi na ƙungiyar PIJC. A cikin gaggawa ya isa a inda ya ji karar wannan harbi, inda ya shaidi mutuwar shugabansu Amilcar Cabral. Take aka bayar da yekuwar abin da ke faruwa. Cikin mintuna talatin Anna Maria Cabral da mutane biyu da aka kama su a tare an kwato su. Wajen ƙarfe sha ɗaya na dare ne aka sanar da shugaba Ahmed seku Ture wannan lamari, inda ya ba da umarnin rufe tashar jiragen ruwan. samun labarin cewa kananan jiragen ruwan kungiyar PIGC tuni suka bar tashar ya bayar da umarnin bin sawunsu. A lokacin aka rufe dukkan babban birnin kasar wato konakiri Misalin karfe biyu na dare ne aka sako wasu mambobin kungiyar ta PIGC daga gidan yari. Waɗanda suka kitsa kisan kabaral ne suka ta su zuwa fadar shugaba Seku Ture. Suka bayyana masa cewa tare ne suka kitsa kashe kabaral. Don haka sun ɗauki alhakin wannan ɗanyen aiki. suka ce dole ne mu dakatar da cabral in mata kai mu kashe shi ne don ceto mu dukan mambobin ƙungiyar daga nasa har sama suna goyon bayan wannan mataki sai ku ture da ya gano tushen zagon ƙasan bai saurare su ba sojan saman ƙasar ne ya baiwa umarnin bin sawun waɗanda suka tsere ta ruwa ta hanyar amfani da na'urorin hangen nesa da asuba ne aka gano su a kusa da wurin da ake kira suna boke cikin jirgin ruwan ne aka gano aris ferreira hannuwansa a ɗaure bari mu je ga ana maria cabral eh, Cikin halin ɗaure kamar huhun goro suka taras da Pereira kuma tuni hannuwansa sun kumbura da yake an yi mintuna biyar ba a kwance shi ba da dole a yanke hannuwan dukansu. Bayan kame waɗanda suka kisa kisan na Cabral, shugaba sai Ture ya kafa wani kwamitin bincike ranar 21 ga watan Janairu. Tsawon awoyi masu binciken dalla-dalla sun saurari maharan tare da jin dubarun da suka yi aiki da su don cimma burinsu. A cewarsu magabatan Portugal sun yi masu alkawari na basu 'yancin kai, amma suka gindaya musu sharuɗa da dama. Na farko soke ƙungiyar neman 'yanci ta PIGC. Na biyu ware duk wani ɗan ƙungiyar wanda kasancewarsa ɗan asalin bar ne, saboda a fahimtar 'yan mulkin mallaka na Portugal da ƙawayensu, wannan tsibiri na bayar na da muhimmanci sosai a gare su. don haka dole baƙaƙe su kakkaɓe duk wani mai ruwa biyu ko kuma yin yawa daga cikinsu daga nan ne tura mulkin mallakar za su kafa gwamnatin haɗaka da waɗanda suka cika wannan aiki da aka ba su sojojin portugal da suka shanye zuwa kafbar za su dawo don bayar da kariya ga gwamnati dangane da dukkan wata barazana da ke iya biyo baya wannan tsari ne ya haifar da mutuwar cabral wannan amai da waɗanda suka kitsa kisan cabral suka yi tun ba a she ko ina ba kasar Portugal ta ƙaryata shi. Yayin da ta kara da cewa sai ku ture ne ya tsara wannan makarkashiya don kawar da hankulan duniya. Ayar tambaya da yawancin 'yan jarida ke turawa kansa ita ce, yaya aka yi irin wannan kisa ya faru a birnin Conakry? Michel Tropen, memba a kungiyar gwagwarmayar neman 'yancin tafiya UGC, kuma makusancin Amil Cabral, lura da kwarewar jami'an leƙen asirin gini konakiri a wancan lokaci da kariyar da kuke samu daga gwamnatin ƙasar yaya aka yi irin wannan ta faru ba tare da sanin sai ku ture ba? Monsieur Foka, nous étions en guerre. Allen Foka, ka sani fa a lokacin muna cikin yaƙi ne. Gwamnan Gini Biso a lokacin watan Spinola yana da nashi mutane a cikin mayakanmu. A lokuta da dama ya sha yunkurin yin wankin kwakwalwa ga mayakanmu domin juya mana baya. bari in faɗa maka dalili mun taɓa tsara cewa yana da kyau mu samu kama wani babban hafsan sojin portugal kamar wani janar ko wani gwamna mun san da cewa spinola zai je wani guri a lokacin to amma domin ka sani cewa yana da mutane a cikinmu bayan mun yi musu kwattan bauna kwatsam sai muka lura baya cikin tawagar da ta iso a wajen sai wasu manyan hafsoshin soja hudu ya turo bayan faɗa mai tsanani mun samu sa'ar halaka waɗannan manyan sojoji su hudu baki ɗayansu. A wace shekara kenan? Ɗan lokaci ne kafin rasuwar Cabral, ɓannar da muka yi wa 'yan mulkin mallaka ta sa Spinola tsananin fushi, tare da cewa zai tarar da 'yan ta'addar har cikin tungarsu, cewa da mu, kana tuna cewa Spinola sai da ya shiga har birnin Conakry ranar 22 ga watan Nuwamba ta hanyar ruwa dakarunsa suka kai farmaki kwama albin galban ya rubuta wani littafi inda ya fayyace yadda tarihin lamarin ya faru spinola na da mutane cikinmu don haka yana da labarin komai wannan ne ya bashi damar shiryawa da kyau akwai munafukai da suka shigo mu ta paigc waɗanda su ne suka fara tayar da rikici a cikin ƙungiyar mun fuskanci cin amana ne saboda ɗan ƙasar gini ne ya harbi cabral ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyarmu ta paigc abin tambaya wane ne ya turo shi ka san dai an ba shi wannan aikin ne kowa ya san aiki ne na 'yan sandan leƙen asirin portugal babu wata magana ta shaci faɗi da za a tsara mana wannan ita ce gaskiyar lamari sai in ce maka mun yi babbar sa'a da ƙasar gini conakry ta zama makoya a gare mu nous avons eu la chance d'avoir un bercail qui était la Guinée. Turawan mulkin mallakar Portugal na ta yayata cewa an samu barka a cikin kungiyar PIGC tsakanin baƙaƙe da barbaran yanyawa. Madam Ana Cabral ana iya cewa wannan rubar kawuna ce ta baiwa turawan Portugal samun nasu mutane a cikin ku? Wannan wata farfaganda ce kawai ta 'yan mulkin mallaka na Portugal ni dai a sani na ban ga wata rabuwar kawuna ba saboda komai a gaban idona aka yi anya ba akwai masu hararan kujerar shugabancin kasar ba da ake ganin mai gidan ne ya dace ya ɗare kanta matakar da aka samu 'yancin kai a kullum yana cewa idan aka samu 'yancin kai bai shawar zama shugaban ƙasa za a naɗa sojojinmu da suka yi yaƙi ne da turawan mulkin mallaka a wannan matsayi sannan majalisun dokokin yankin gini da kabat ne ke da hurumin yanke shawara a kan tafiyar yankunan tare a matsayin ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya ko kuma a'a. 'Yan watanni bayan kisan Cabral musamman ranar 24 ga watan Satumba na 1973 aka ayyana 'yancin kan Gini-Bisau. gwagwarmayar da cabral ya yi tsawon shekaru ba ta tafi a banza ba har yanzu 'yan kasar na ɗaukarsa a matsayin wani babban jarumi da ba za a taɓa mantawa da shi ba